الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد غسلنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الإسلام يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت مطلوب ya kawo su yau ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ɗaya da ɗari hudu talatin da shida kuma takwas ga watan bakwai miladiya dubu da goma sha biyar ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma muna cikin suratul nisa kuma za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da shida malam musulmi الرحمن الرحيم bayan Allah subhanahu wa ta'ala mana bayani akan cewa addinin musulunci shine addinin da ya kyawu sannan waɗanda suka fi kyan addini su ne waɗanda suka rike addinin musulunci suka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shirka guda biyu suna masu imani da Allah madaukakin sarki a daidai lokacin kuma suna masu biyayya da da'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suna ikhlasi ga Allah madaukakin sarki shi kadai suke bauta mawa sannan kuma suna mutaba'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato biyayya a gare shi sai abin da ya zo da shi suke yi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya danganta mana addinin musulunci cewa shine addinin Annabi Ibrahim alaihi salam kuma Allah madaukakin sarki ya rike Annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin badadayinsa wato masoyinsa na ƙarshe sai Allah ta'ala sai ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard lalle abin da suke cikin sammai da kuma abin da suke cikin ƙasa lillahi na Allah wa kana Allah kuma Allah ta'ala ya kasance muhitan mai kewayewa ne bi kulli shay'in ga kowane abu da ilimin sa al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullah ta'ala a cikin tafsirin sa yake cewa ya'ani Allah yana nufi واتخذ الله إبراهيم خليلا Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin badadayinsa masoyinsa majidadinsa bi ta'atihi rabbahu saboda annabi Ibrahim yana ma Allah da'a wa ikhlasihi al-ibadata lahu kuma saboda annabi Ibrahim alaihi salam yana tsantsance bauta ga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadayinsa wato masoyinsa na karshe wal musa'ati ila ribahu wa mahabbatihi kuma annabi Ibrahim yana gaggawa zuwa ga samun soyayyar Allah duk abin da Allah ke so annabi Ibrahim na gaggawa yin sa wa ridahu da kuma abin da Allah ta'ala ya yi da shi la min hajatin bihi ilayhi wa ila kullati ba wai Allah ya riki annabi Ibrahim bane dan yana da bukatar annabi Ibrahim alaihi salam ya masa wani abu ko kuma dan yana bukatar ya zama masoyinsa kakan riki wani ka yi soyayya da shi ka so shi kila dan wani abu da kake so ka sama a dan adam idan namiji ya so mace kila yana son ya aure ta kila wani yakan so wani saboda dukiyar shi kila wani yakan so wani saboda iliminsa akwai dalilan da suke jawo a so wani to Allah ta'ala ba ya riki annabi Ibrahim alaihi salam bane dan yana da bukatar wani abu a wajen annabi Ibrahim alaihi salam sabanin yadda mu mu mu dan adam muke yin soyayya muke rikan wasu su zama masoyan saboda muna da bukata a wajen su Allah baya da bukata wajen annabi Ibrahim alaihi salam sai dai ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa na ƙarshe wato madadayinsa domin me saboda annabi Ibrahim mai yawan da'a ne a gare shi mai neman kusanci ne zuwa gare shi sau da ka sakamakon haka sai Allah ya rike shi a matsayin masoyinsa domin ya taka masa wannan bautar da yake wa kaifa yahtaju ilayhi wa ila qullati ta yaya za a ce Allah na da buƙatar Annabi Ibrahim alaihi salam ko kuma yana da buƙatar ya kaunar yana wani abu ya kaunaci Annabi Ibrahim alhali wala huma fis samawati wa ma fil kun ji dalilin da ya gangaro alhali ababen da suke cikin sama da ababen da suke cikin ƙasa duka na Allah kaga ashe Allah ba ya riƙe annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin badadayinsa dan yana da bukatar wani abu a wajen annabi Ibrahim ba nan al-Imam Ibn Jarir yana so ya nuna mana alaƙar da ke tsakanin wannan ayar da muke kanta da kuma ayar da take kafinta abinda malamai suke ce masa ilmu munasabatil ayat wa munasabatis suwa kowace aya malamai sukan yi kokari idan an ambace da sannan aka ambaci wata ta biyo bayanta to sukan yi kokari su nuna mana alaka da ke tsakanin ayar ta gabata da kuma ayar ta biyo misali yanzu idan mutum ya ce kun huwallahu ahad ka ce Allah shi kadai yake to ayar take bi mata da alaka da ita sai Allah ya ce Allahu samad Allah ne wanda ya tsayi da kansa wanda ake da fatar sa da bukata kuma tana da alaƙa da ita wane ne ahad din nan shine as-samad waye as din nan shine ahad to da haka sai ba sai an sake nana ta a ce wa qul huwa samad ba sai aka ce Allahu samad saboda akwai tsakanin tsakaninsu ta farko ta fassara ta biyu ta biyun tana ƙara bayanin ta farkon to shine nan ibnu jarir rahimahullah ta'ala yake sanya alakantar mana da waɗannan ayoyin Allah ta'ala a baya ya ce mana a ƙarshe wattakhadha bahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadayinsa masoyinsa na ƙarshe to a ɗan adam ya san idan wani ya ce na masoyina ne to akwai abin da yake bukata a wajen sakila ko kuma akwai dalilin da yasa ya ɗauke shi a matsayin masoyin nasa kamar dalilan da muka ambata da kuma wasu ƙari na dalilai da suke so da suke sa a yi soyayya tsakanin juna to sai Allah nan yana bayyana mana cewa shi fa ba ya rike annabi Ibrahim dan yana da bukatar annabi Ibrahim bane ko dan annabi Ibrahim ya masa wani abu shi tsayayye ne baya da bukata a wajen wani sai dai wani ke da bukata a wajensa sammai da kasai nasa ne ababen da suke ciki nasa ne shi ya halicce su kuma bayansa ne su kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala shi yake jujjuya al'amuransu to ya zai iya bukaci wani baya da bukatar kowa sai dai kowa ke da bukata a gare shi to shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya ambaci wannan ayar bayan ya ambaci cewa ya rike annabi Ibrahim a matsayin badalai abinda Ibn Jarir yake nuna mana kenan duk na abin da ka gani a ban kasa to Allah ne ya halicce shi kuma na Allah mutane na Allah ne Allah shi ya halicce su shi yasa kake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu na Allah kayan Allah ne Allah ne ya halicce mu bayan sa so da kai sai yadda ya ga dama da mu abin da ya tsara mana shi ya waje mu wal maliku alladhi ilayhi hajatu mulkihi duna hajatihi ilayhi sannan Allah shine mamallaki wanda abin da ya mallaka ke da bukata a gare shi shi ba da bukata a wajen wanda ya mallaka har ko sarki yana da bukata a wajen waɗanda yake shugabanta yana da bukata a wajen su yanzu da sarki zai fito ko shugaba a ce kuma ba wanda yake shugabanta to ya zai yi kaga ba shugabanci sai a ce shi kadai ne a ƙasar shi ya zama ba sarki ba kenan shi zai rika ba kanshi umarni to shi Allah ko ka bi shi ko kar ka bi shi ba da bukatar wannan in kai kai kanka kamawa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ata'tum fala in kun kyautata kan ku kamawa in kun muna dama kan ku kamawa sakamakon duka akan ku zai dawo Allah bai da bukata a wajen wani to amma dukkan wani sarki ko dukkan wani shugaba to shi yana da bukata a wajen waɗanda yake shugabanta yana da wasu haƙoƙi a wajensu da yake so su bashi idan ba waɗannan haƙoƙin to ya tashi daga shugaba to shi ko Allah ba haka yake ba in kun bauta masa kan kuka mawa baya da bukatan wani in ba ku bauta masa ba kan kuka cuta ku ne zai azabtar to sammai da kasai nasa ne da duk abin da ke cikin saboda haka fa kazalika hadatu ibrahim ilayhi haka nan annabi ibrahim shike da bukata a wajen Allah la hajatuhu ilayhi ba Allah ke da bukata a wajen annabi ibrahim Allah ke da bukata a wajen annabi ibrahim yarin annabi ibrahim ne a matsayin sakamakon abin da annabi ibrahim ya mata annabi ibrahim ya zama mai masa biyayya shi kuma shi ne sai ya matsayin sa, ya ɗauke shi a matsayin imamin shugaba wanda ake koyi da shi sannan ko bayan haka ya sanya shi ya zama badaɗayinsa masoyinsa na ƙarshe ولكنه اتخذه خليلا سيدي الله تعالى يا ركيشني أمطيب a لمسارعته إلى رضاه saboda annabi Ibrahim yana gaggawa zuwa ga neman yadda Allah wa muhabbatihi da kuma gaggawa zuwa ga abin da Allah ke so ya kudu saboda haka ne Allah ma yake ce mana fashari'u ila riba wa muhabbati la'adli da kulli awliya to kuma ku yi gaggawa nan ibnu jarir yana fassara mana abin da Allah ke nufi ku yi gaggawa ku yi irin abin da annabi Ibrahim ya yi na neman yadda Allah da neman soyayyar Allah idan kuka yi haka kuma sai Allah ya rike ku a matsayin masoyansa ko da ba ku zama khalilai ba sai ku zama auliyawo ko da ba ku kai matsayin hulla ba wanda an ce ita ce mataki na ƙarshe a soyayya sai ku zama auliya masoyansa majibintan al'amarin kun ga wannan shine abin da ake nufi al-imam ibn kathir ya ce da Allah subhanahu wata'ala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sai ya ce al-jami'u mulkuhu wa 'abiduhu wa khalquhu gabaki dayan su mulku mulkin Allah ne Allah ne mallake Allah ne mallaki kowa ba wanda ya isa fita daga cikin mulkin Allah shi yasa ai mulkin shi kan shi ya yace nashi qul illahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha a ce ya Allah kai ne mamallakin mulki kana ba da mulki ga wanda ka ga dama ba wanda kake so ba mashi'a ce nan qadariyya kauniyya ba mashi'a bace shar'iyya diniyya dan Allah ya baka shugabanci ba Allah yana son ka bane a Allah ya ga dama ne ganin damansa ne ya sa ya baka kuma yayi ne dan ya gwada ka dan Allah ya ba mutum shugabanci ya ba shi idan ya gwada shi tun daga shugabancin gidanka in ya baka to gwada ka yi ya ga ya za ka yi in ka ci wannan jarabawa shi ce idan ko mutum ya halaka to shi ce shi yasa a wani hadisi duk da hadisin yana da rauni al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ya ruwaito shi a cikin musnadinsa yace dukkan wani wanda Allah ya ba shi shugabanci zai zuwa da wani ranar lahira amma hadisin yana da rauni adalci shine ilmance shi kaga gwaji gwaji shi ya sa wasu daga cikin bayan Allah magabata su sai suka fahimci waɗannan nasosan a matsayin cewa mulki abun gudu ne ba abin nema ba ba a neman sa amma idan ya biyo ka ka'ansa shi ke kuma in ya biyo ka ka'ansa Allah zai taimake ka amma an kai ka bi shi ka ce sai ka yi dole sai Allah ya baka da dabararka karshe shi kenan sai mutum ya halaka wa abiduhu kuma dukkan ababen da suke cikin sammai da kasai bayan Allah ne bautan nan kala biyu akwai al'ubudiyyatul mutlaqa akwai al'ubudiyyatul qayyada al'ubudiyyatul mutlaqa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan kowa da abin da ke cikin sama da kasa ko ya ko ya so shi bawan Allah ne kowa bawan Allah ne ko ya ji ko ya so wannan ita ce al'ubudiyyatul mutlaqa kowa da kafirai da musulmai da dabbobi da tsuntsaye da kwari da tekuna da koguna da rijiyoyi da ruwa da iska da komai da komai gabaki daya bayan Allah ne Allah ne ya halicce su kuma ya bautar da su abinda ake nufi da bautar Allah suna karkashin ganin daman Allah Allah ya tace su domin an ce al'abdu ne malamai suka ce saboda daga al'ardul mu'abbada mu'abbada ita ce al'ardul muwabba'a kasar da ake takawa so daga al'abdu al-muwabba'ul mu'abbad wanda ake taka shi Allah ya take bayinsa a ƙarƙashin sa sannan akwai al-ubudiyyatul muqayyada akwai bautar Allah wacce take kebantacciya kamar yadda Allah ya ce ya ibadi la khawfun alaykum yawma wala kamar yadda yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi hawla wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama ibadur rahman wadanda suke Allah nashi wanda ya keɓance ka gani abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja subhanallazi asra bi 'abdihi ala abdihi abdu nan ubudiyya ce ƙayyada. bayan Allah ke banta dutu ba kowa da kowa ba duk abin da ke cikin sama da ƙasa ko ya ji ko ya so ko ya yadda ko bai yadda ba bawan Allah ne shi a ƙarƙashin mulkin Allah yake a ƙarƙashin juyawar Allah yake yadda Allah ya ga dama ya juya shi yake juya shi wa khalquhu kuma shi ya halicce su duk ababen da suke cikin sama da waɗanda suke cikin ƙasa gabaki ne halittar Allah Allah ne ya halicce su shi ya halicce su wa huwa al-mutasaddiq fi jami'i dalika kuma Allah shine mai jujjuya al'amuran su yadda ya ga dama kun ga jujjuyawa Allah ne yanzu ga mu muna cikin damuna wani nan da watanni ko sai a koma a shiga cikin rani haka Allah yake tsara abubuwansa zafi zuwa sanyi tsarin Allah shi yake jujjuyawa daga lafiya zuwa ciwo daga wadata zuwa rashin ta hmm? daga zaman lafiya zuwa rashinsa, rashin wannan duk jujjuyawar Allah ne Allah shi yake jujjuyawa so da duka nasa ne la radda lima qada al-imam kathir ya ce Allah yana ce mana anan ba wanda ya isa ya yanke mai da abin da Allah yanke da hukunci duk abin da Allah yanke a matsayin hukunci wajibi a bishi. Allah ya ne ga dama wannan abin ya faru wala mu'aqqiba lima hakama sannan babu mai aqib ba wanda yake ɗauka kara idan Allah ya kan yanke hukunci shi yasa kaga bahaushe shi ma da ya tashi zai fassara cikin court sai ya ce kotun Allah ya isa kotun Allah ya isa aka kai nan to sai dai kai Allah ya isa Allah ne to zai fitar maka da haƙƙinka to ka gani Allah na nake shi ne ake kaiwa zuwa gare shi to la mu'aqiba li hukmihi ba wanda yake sai afi ya daga hukuncin Allah Allah ya hukunci ya ce bai yadda da shi ba bari ya je ya kai ƙara wani waje wala yus'alu ya yaf'alu li azmati sannan ba a tambaya Allah abin da ya ga dama ya aikata la yus'alu amma yaf'al wa hum yusalun ba wanda yake tambaya Allah ya ce me yasa yayi kaza malikul muluki idza qadar la tas'alanna anil dabar Allah shine mamallakin mulki shi yake kaddara abubuwa in yi abu ka tambaya ka ce dan me yayi yayi ne a ganin damansa kuma yayi ne da hikima bi azmatihi saboda girmansa wa qudratihi da ikonsa wa adlihi da adalcinsa wa hikmatihi da hikmarsa wa lutfihi da tausasawarsa to da ka tambayi da kan sai da ababan da ke cikin sa gabaki ɗayan na Allah Allah sai ya ce wa kana Allah Allah ya kasance bi kulli shay'in game da kowane abu muhitan mai kewaye ba ihatar sanan ihada ce ta me ihatatul ilm la ihatatul zati ihada Allah ya gama komai amma bi ilmihi da ilimin sa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance a kowane abu ya kewaye shi da ilimin sa huwa alimun bi dhati sudur shine wanda ya san abin da zukata suke boyewa ya alamu kuma kha'inatul a'yun ma tukhfi Allah ya san ido bai yaudara ya kalla ya kamar bai kalla ba wa ma tukhfi sudur sannan ababan da kira zaki koyewa Allah ya san su duk abin da aka yi abin da aka yi sai al-imam jarir sai babar yace lam yazal Allah muhsiyan li kulli ma huwa fa'iluhu ibadu Allah ta'ala bai kushe ba yana tattara yana kallon abin da duk bayan suke aikata duk abin da ka aikata ko da ka shiga cikin karkashin kasa الله ينقل الله ينقل لكم يا رب تأمنيت إنما هي أعمالكم في حالكم ثم هو فيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يؤمن إلا نفسه على الحديث القدسي الله تعالى يشك إنما هي أعمالكم أيكم كله وفي حالكم إلى أن إنا إياك تشيبكم إلى أن ثم هو فيكم إياها sannan kuma zan cika muku ranar lahira kowa zai zai samu aikin sa cif la zulmal yau ba zalunci duk abin da mutum ya za a nuna masa kuma a taka masa kaman waje da khairan duk wanda ya samu alkhairi fal yahmadillah to ya gode ma Allah da ya taimake shi akan yin alkhairi wa waje da ghaira dalika wanda ya samu kishiyar alkhairi a lahira to fala yakumanna illa nafsa kai ya zargi kowa sai kansa ya zaka aukata wa kuka nafaha ya ja ka aukata wa kuka na fa haka balarabe ya ce tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa kan duka wallahi sa mu ga alkhairi min khairin na alkhairi wa sharrin da sharri wa aliman bidalika kuma Allah shi ne wanda yake sanar da abin da bayan su suke aikata ya za a mutum ya lade ya je ya aikata wani abin da Allah bai yarda da shi ba ya ɓoye a ofis ya sa kuɗi ya ƙara zirarrika ya saci kuɗin al'umma bayan yana da albashinsa wadatacce yana da allowances abubuwa da yawa ga sunan duk an masa na jin daɗi akwai mota kai 'ya'yan shi makaranta akwai mota cefane akwai mota shiga gari akwai mota fita gari duk akwai ɗaki akwai ɗakuna kala-kala a cikin gida sai wanda mutum ya ga dama akwai falon tokan manyan baki akwai falon tokan ƙananan ƙananan baki akwai falon matsakaitan baki duk akwai ga an ɗibi canza ta tafi gidan mutum ɗaya amma kuma duk da haka wannan bai wadatar da shi ba ga masu tsaro sannan in bai da lafiya kan shi na ciwo likitoci da yawa za su hau kan shi su duba shi Dan da nan wata matsala ce a ce a kawo jirgin gaggawa kuma jirgin ma shi ma ambulan a ce a fita da shi waje ba a da na'urorin da za su duba shi a najeriya a fita da shi waje ba kuma duk da haka wai sai ya saci kai shi ya da an zo an kawo mutum wani ya su ya zo ana bincika ya yi gwamna saboda akwai lalacewa da ta wuce wannan komai na jin daɗi an masa albashinsa in yana tarawa ba zai iya cinye shi a wata ba duk da su albashin da ake bashi da tsauni da ake basa sai mutum ya shige ɗaki ya rubuta abin da ba shi ke nan ba saboda zuciya ta lalace wanda ya fi cancanta ya zata shine wanda bai da wadata amma duk mutumin da ke da wadata kaga shine hikimar musulunci ita ce hikimar musulunci da aka ce sai ya kai wani haddi za a yanke mutum hannu mutum ya saci abin da bai kai haddin da za a yanke masa hannu ba za a yanke masa barawon da ya saci abin da ba yi da kima kila ma ya sata ne dan ya ci ya shiga matsi ne shari'a ba za ta yanke masa hannu ba sai dai a masa wani hukuncin na ta'aziri ko da yan buloli ne a masa ko a tattaska mishi mari ko a kulle shi a gidan yari amma idan ya kai sai ya kai hajji wanda wanda wanda wanda hadisi ya tabbatar da cewa sai ya kai rubu dina sai ya kai rubu dina sai an raba dinari gida hudu sannan sannan za a ba sannan za a ce a yanke masa hannu hikimar shari'a kenan shi ko wanda zai saci maduguwar dukiyar al'umma to Allah ta'ala ma sai ya ce wa ma kana lin nabiyyin an yaghulla wa man yaghlul to ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamati malamai suka ce abinda ake ce ma gululi asali shine satan kudin kudin ganima in an je yaki an dawo kafin a raba ganima sai mutum ya kwashe wani abu ya taci ya boye saboda ya san idan an zo kaso ba zai samu kamar sa ba sai ya sace shi na ke ce mishi gululi a shehu sa'adi a cikin sa yake cewa lafazin gululi ya shafi dukkan mutum ya kwashe kudin al'umma abinda aka yi tarayya a kan ya kwashe kansa da shi ce masa gululi gululi Allah ya ce to a kyala duk mutumin da ya gululi ranar lahira zai zo da shi sai ya biya inda ba da shi wanda ya saci kudin gwamnati ranar lahira ko ba a masa hukunci ba ko ba ta masa hukunci ba za a je inda ba yi da shi inda ba zai iya dawowa da shi ba innama hiya alhasanatu wasayyi'at idan yana da lada a kwashe ladan kuma ran da yake zuwa Allah ya ansa da aikin hajjin da yake zuwa a kwashe a ba waɗanda ya zalunta idan babu a ɗibo zunuban talakawa a lafta masa a tafi da shi wuta shi ne hululi kashe hikimar musulunci ke mutumin da ya sace abu ɗan kaɗan nan kuma an ce mutum ya je sata bane ta'aziri za a masa duk abin da ba naka ba bai halatta ka taba ba duk abin da ba na mutum ba bai halatta ya taba shi ba naka bane to ba naka bane ko dai ka ce a baka sai a baka sannan shi ma cewa a bakan sai ka cancanta ka cancanta ka ce a baka ya halatta kai bara ya halatta kai bara sai kai bara sun ce na da ka'ida mutum uku ya halatta su yi bara a kadai suke yi halatta mutum na farko shine mutum da talauci ya kama shi a cikin al'umma kuma mutane ba su damu da talaucin da yake yi ba har a samu wasu mutane daga cikin unguwa sai ka wani ya shiga wani da ya koma da wani ba wannan idan ba a mace shi an zo an ba shi ba ya bara har sai ya fita daga wannan matsayin hadisin yana cikin bukhari da muslim ya zo yana da dukiya ce ta samu ko ne gobara ta kama ya halatta sai bara har sai ya fita da shago yake da shi sai shagon ya kone wal iyadu billah ko ma'aikatan gwamnati ne sai aka kore shi da aiki ba albashi ya annabi sama ya ce ya halatta ya bara har sai ya na uku da ya amala amala an kama wani mutum mai mutum an kai shi kota ana mai shi bashi kai shi bashi a kai shi kotu ka zo sai ka ji labarin da ce ana kai wani kai sai zuwa da ne za a kai shi kotu mutumin kirshi ya za a kai shi kotu duk wanda aka kai kotu ai mutum ne ya ji sai ya kai shi kotu ya tafi wajen alƙali ya ce ma alƙali ce ba shi da ake kana da mutum bashi dole ne ka mutu za ka iya siya baka abin ka yi ko ka kai mutum ko ta kana bin shi bashi alkali zai yi lokacin da yake ne biya shi ne tsani wajibi ne wata wani abu mai mustahabbun amma ka ce kuma ana son sa malamai suka ce wannan mustahabbi ya fi wajibi tunda mustahabbi ya fi wajibi saboda ka ya kace sai ka ce kai ba ka biya to kai ma ka fara biya sai ka kasa gwamnati to mutum ya je ya bara har sai ya gama biya in ya gama shi ne sai ya bara su ke nan wannan da mutum ce ta mutum ke bara bayan shi ke ba kai da za ka wata sadakar wadata sun ɗan yawa wani ya zo bara ya zo wucewa yana bara shi shi nan an saba ma da shi da an zo sai an bashi abin da ya zo roƙo aka bashi shi ya suka fara fiye da wanda ya bashi sadaka ka bashi ina ko ko kwandala ce ko kashi kashi. shi ne ya ɗauka ya bashi shi ne sai suka fara a lokacin taki ya wahala sai shi ne ba shi kan yana cewa wallahi ko taki ko tiya ɗaya bai na taki shi ne sai shi ne baran Allah ne ba ka ba menene ya faru wallahu alam a gaba a kai wannan ya ce aiki yana kuma yana ba goma sha biyar ya shi kuma wanda ake ya ba shi sadaka shi kuma ya ce kofi ya me me wanda ya fara da sadaka shi ne ya fara cewa ko ya ce shi kuma da aka ba shi sadaka shi ga shi shi ko har ya samu gobe goma sha kuma ya ta sa kuma ya je ta ci gona shi ya biya kuma ɗauki sadaka ba shi ya ba kuma ganin shi aka yi kawai aka ba shi sadaka ba a shi zo ya ce fi sabili lahi aka dauka aka shi. to irin mabaratan mu kenan irin mabaratan da ake magana kan su kenan kuma ake ziga su ake cewa su je su bara yanzu hatta yaran da ake ba gidajen su su zo su yi almajiranci ai masu wayo daga cikin su samu baran nan suke yi zuwa suke su samu wani gida sai su ce za ta rika muku aiki ai jinga su aiki a basu abinci kai wasu yanzu waɗanda su ba su sami gidajen aikin ba muna ji suna zuwa ta sama a gidaje ta ce ga diga a bamu abinci wannan wannan a zuciya wani abu ne wanda yake yaron da zai yi wanda ya kamata ka girmama shi baban shi ya ki ɗaukan hakkinsa ya ki ɗaukan hakkinsa ya kawo shi wani gari ya yi bara ya kawo shi ne ya zo ya bara shi kuma ya ga wannan bara wulakanci ce ko dai ya je wani gida ya rika musu aiki suna biyan shi kaga ya zama azir kenan in ya sa an gida sai girmama shi su mai da shi kamar ɗangida. gida domin ana samun ma matsala sai ga almajirin ya fi biyayya ce da dan gida saboda irin wannan bai kamata a ce wata ran bai samu abinci ba sai dai dan gida ya rasa abinci ɗan gida za a ce zo ka kai nika ya ruga da gudu ya gudu shi kuma wancan almajirin shi ne zai zo ya ɗau nika ya kai kuma wata rana a ce bai samu abinci ba ya fi cancanta a bashi abinci na farko ya ƙi bara ya ƙi yadda da kaskanci bai bai kaskanta kalla man yaghbitu dalila bi aishi ubba aishin akhaffa min al-himam ce duk wanda yake fatan rayuwa mai kyau da makasarci ya tashi ya ce akwai rayuwar da gara mutuwa ce kare ka mutu da ka kaskanta ka sa ma kanka kaskanci wasu kuma sai su zo sai su ce ga diga a su abinci shi ba zai yi bara ba amma kuma ana diga su ana cewa ana cewa sai an yi bara duk wanda ya hana bara cewa yana wai duk wanda ya hana bara ya ya ka rasa da za a kawo abu bayan wannan magana ko kuma hankalin da zai goyi nan musulunci yana da ka'ida ta iyaka abin da za a yi nasiha a ce a tantance su waye suka cancanta su ba a gaskiya to da haƙƙi a wajen gwamnati ka'idar gwamnati ka'idar musulunci ita ce wajen yaƙar talauci kowa ya tashi ya aiki ya fiye da aikin da kai fiye da kudin da wani zai ɗauka ya baka sadaka ko ya baka kyauta manzon sama ya yabi annabi Dawud alaihi salam yace annabi dawudu alaihi salam yana cinye daga abin da hannunsa ya aikata annabi dawudu alaihi salam makeri ne Allah ta'ala ce wa ananna lahu alhadid kun kana neman makerin karshe shine wanda yake mulmula karfe da hannu Allah mai masa da karfe kaman kaman kaman kaman kwababbiyar fulawa kaman kullu haka yake makarfi kuma sannan manzo Allah sama ƙarfi ko kuma wanda ya kasance mai ƙarfi lafiyayye sai manzo Allah sama ya ce masa me kake da shi sai ya ce bai da komai sai bangonsa sai yana ɗaurawa sai kuma yana yana yana lullubawa manzo Allah sama ya ce je dauko wanda yake lullubawa ɗayan a gida ya je ya kawo aka daga manzo sama ya ce wa zai siya aka musu ta yi da bai ba manzo sama ya ce ba za a siya haka ba wa zai kara aka kara mutum su ne ce ka aka aka ce to yanzu wannan kunan abin da za a yi je ka siyo a siyo shi gatai aka ja ka siyo shi katon gatai manzon da ta sama ya kalli wani ice da ke gefen da ya buga shi ya faskara shi manzon su ne ce la arayan laka illa ba'da arba'ata ashara yawma ce shiga daji kakka dawo sai bayan sati biyu sai bayan kwana goma sha hudu mutumin nan ya shiga daji ya ta aiki ya yi itace yana taidawa ya ice taida ya ice taida sai gashi ya zo da kuɗi da yawa manzalin musulmi ya kasa masa gida uku aka koya masa economic aka koya masa yadda ake iktisadi aka ce to aka kasa gida uku aka ce kashi ɗaya je ka kaɗan sai tufafi haka da zaka fito cikin mutane kai ma da kama mai kyau dama na lalbin naka ba shi yanzu to da ka yanzu an gashi ka je ka sai tufafi kashi dai kuma ka je ka kula da iyalanka kashi dai kuma ka adana aka koya ba shi ke sai gashi ya zama wadaci to wanda ya zama ba zai iya wannan ba a cikin al'umma shi kuma shi kuma gwamnati wajibinta ne ta zama tana da a cikin bai tilmanin ta abin da za ta kama shi na tsaro ɗalibi ne ya shagalta da harkar ilimi ba yi da lokacin da zai je sana'a to gwamnati tallafa masa shi ne kake ganin irin scholarship da ake badawa a kasashen da suke ba ilimi mahimmanci sai a ba mutum scholarship mutum yana karatu a Saudi Arabia sai a bashi ya fi babban ma'aikaci albashi kudin da za a rika bashi ya rika rayuwa da shi sai ka yana da mata yana da 'ya'ya baya bukatar komai sai ya ga dama sai ga yana aje kuɗi da yawa gwamnatin musulunci gwamnatin musulunci ta tsara waɗannan abubuwa ne da za a yaƙi da bara Allah shi kyauta Allah ya ganar da so daga Allah yana sanin duk abin da mutane suke wala ya'zubu an ilmihi mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi sannan babu wani abin da ke boyuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin sammai da kuma cikin kasai ko kwayar zarra ne wala asbaru min zalika ko kadan wala akbaru ko babba wala takhfa alayhi dharratu lima tara'a lin naziri wa ma tawara duk abin da ya bayyana ga gidanka Allah yana kansu duk abin da ya koyi daga ganin ka Allah subhanahu wa ta'ala yana so da ka mutum ya ji tsoron Allah ya tsare abin da aka bashi amana ya iyaka abin da zai yi abin da aka ce nashi ne ya dauka ya yi amfani da shi wanda ba nashi ba me yasa zai saci kudin al'umma ya kuciyar magirbi a kansu kuma alhali duk abin da ake bukata daga mutane su Allah shugabanci ba zai zama hauka ba shugabanci mutum ya kamata ya ja mutum ya a sashi ranar lahira manzo Allah sallallahu ya ce innal muqsitina ala manabira min nuri yawm al-qiyamah ranar lahira da shugabannin da suka yi adalci to Allah ta'ala zai sa a kafa musu wasu min barura a dora su min baruran suna hakki in ka tashi shugaba wanda ya adalci a ranar lahira to za a dora shi akan dubbai dora shi akan mimbari kuma mimbarin na haske wannan ke shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai ɗauko mana wani bayani da ci gaba da mana shi Allah ta'ala ya ce wa yastaftunaka fil nisa wa yastaftunaka fil nisa قل ce da Allah ta'ala ya saukar da ita domin ce bayani akan hakkin masu rauni masu raunin nan kuma aka ce mana a gaba gaba mata da ƙananan yara to wannan ayar ce Allah ta'ala ya ce wa yastabtunaka sahabbanka suna neman fatawa a wajenka suna maka tambaya fin nisa'i game da lamarin mata ulillahu ce ne da su Allah yufkikun na zai ba ku amsar fatawakku a game da mata wa ma yutla alaikum sannan kuma Allah zai ba ku fatawa game da abin da ake karanta muku fil kitabi a cikin alqur'ani fi yataman nisa'i a game da marayun mata allati la tu'tunahunna waɗanda a jahiliya ba kwa ba su ma kutiba lahunna abin da aka rubuta musu na haƙoƙinsu wa targabuna kuma kullum kuna kwaɗayi kuna fata an tanki hunna da ku aure su ko kuna ko suna so ko ba ta so sannan kuma Allah wal mustad'afina yana ba ku fatawa a game da masu rauni min al wildani daga cikin ƙananan yara sannan Allah yana ba ku fatawa fatawa wa an taqumu lil yatama bil qisti Allah yana muku fatawa akan cewa ku tsayu a game da al'amarin marayu bil qisti da adalci domin wa ma taf'alu min khairi duk abin da za ku aikata na alkhairi ba mata hakkokinsu ba marayu hakkokinsu kula da marayu tausaya musu fa inna Allah kana bihi alima Allah ya kasance game da wannan alkhairin da kuka aikata na kiyaye haƙƙin mata na tsara haƙƙinsu, da haƙƙin marayu da haƙƙin masu rauni to Allah yana sane game da wannan in ya sani zai taka mu ba kawai ya sani ba shi ke da ya sani to zai saka wannan ayar al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a cikin sahihin sa ya ambaci sababin saukarta yace nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce huwa ar-rajulu takunu indahu al-yatimatu a jahiliya da kuma farko musulunci mutum ya kasance a wajensa akwai marainiya an bashi ya kula da ita babanta ya mutu sai a kawo ta a matsayin ya kula da ita kuma baban nan nata ya mutu ya ban mata dukiya mai yawa sai aka ce shi ne waliyinta shi ne kabilinta shi zai kula da haƙoƙinta kuma waliyuha shi ne majibincin al'amarinta wa warisuha kuma shi ne wanda zai gaje ta a jahiliya fa ashrakatu fi mali shikenan sai ta ce to gashi tun kafin ma sai ta ce to ya rika kula mata da dukiyarta ta shigo dukiyarta in shi ma dama dan kasuwa ne a hada da dukiyarsa da tata a hada ya ci gaba da jalauta wannan dukiya haka ake yi hatta fil izqi hatta abin da ya shafi dodan dabino shine al dodan dabino wato eh, abin da madaukin dabino wanda yake furzar da yaya to hadda shi sai ta ce duka ta bashi ya kulan mata da su ya hada da dukiyarsa fa yarghabu an yankihaha to idan yaga ta tasa ta girma sai ce to shi zai aure ta an ba shi kula da ita shi yake kula da wannan dukiyar da ya gani tata shi kenan sai ce to shi zai aure ta wa yakrahu an yuzawwijaha rajulan fa yashriku fi mali ko fa yushriku fi mali sai ya sai ta ce ba ta son shi sai ce dole shi za ta aura saboda bai san ta auri wani idan ta auri wani yanzu duke za ta koma wajen wa za ta koma wajen wanda ya aure ta domin yanzu shine waliyinta na gaskiya mijinta kenan to sai shi ya matsa ya ce shi bai yarda ba shi dole za ta aura ko tana so ko ba ta so fa ya abiruha sai ya cutar da ita ya matsa mata ya ce da sai ta aure shi fa nazalat hadhihi al-ayatu wannan ayar ta aya ce bayani akan cewa kuna yin wannan dan ku auri mata ku cutar da su ku hana su waɗanda suke so su aura dan an ce ku kula da su a matsayin marayu kuma dan dukiyarsu da suke kala ku ci gaba da amfani da wannan dukiyar ko da ba ku ci ba ai tunda dai an hada dukiyar ai kaga abubuwa da jalin miliyan ɗaya yake da shi ko miliyan goma to yanzu ita kuma tana da an ban mata miliyan takwas kuwa ban mata miliyan ashirin kaga idan ya haɗa ce shi riba za ta rika karuwa kuma sannan ɗabi'an mutane katon shago yake da shi duk shagon da aka ga ya fi kayan mutane sun fi zuwa ko An aka ga mutum ya sa kayan kayan ba yawa sai da mutane ba su son zuwa shagon alhali shi ku kamata ma a tausaya mawa ko ko ba haka bane amma idan ka je siyayya ka ga shago ba kayan ko dai na farko ka ce bai da abin da ma zan ɗaya ce ko kuma na biyu ka ce da gani tsada zai yi mutum da tunanin da shine ni ya zazo zai kwashe kafata bari in je babban shago kage tabi'a ce to sai hana ta ta abubuwai shine ai Allah ta'ala sai ya haɗa mana sai ya ce wa in khiftu alla tuqsitu fi yata fankihu ma taba lakum min an-nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'u haduwar su da wannan ayati Allah ta'ala ya ce in kun san ba za ku yi adalci ba ba dan Allah za ku aure ba a hana ka aure ta ba kai kare ne ta ta taso kai kake kula da dukiyarta sai kuma ta ce tana san ba matsa mata kai ba ya halitta ka aure ta in dai ba ƴan wanka ka bace ko ƴan ƙaninka sai eh, domin ba za ka aure ƴan wanka ko ƴan ƙaninka ba sannan ko ba kan wanka ba ce ko duk ba za ka aure waɗannan ba da sauran mata da Allah ya faɗa mana cewa bai halatta mutum ya aure su in dai dama ya halatta ka aure ta to babu laifi dan kai kare ne ka ba laifi bane ka aure ta amma in manufar mutum ita ce fashe dukiyarta shikenan ya zama mijin hajiya to wannan musulunci ya ce a sai Allah ce in kun san ba za ku yi adalci kun ji tsoro ba za ku yi adalci game da mata marayu waɗanda kuke son ku aure su ba alhali kuke kula da su to fanki kuma sabalakum minan nisa'i ku tafi ku je ku auri wasu mata waɗanda suka yi muku daɗi ba su ba in kun tashi za ku yi auren nan masana sai ka auri biyu a lokaci ɗaya in ka so kana da kuɗi sai ka auri ƴan biyu ka auri kai guda biyu a lokaci ɗaya sannan wasu lata in ka ga dama kuma kuɗi ya haɓaka da yawa kana da damar da za ka iya auren uku a lokaci ɗaya a sha wa ba kai kuɗi ya kai kuɗi kila ma dan kai dan sarauta ne sai ka auri huda a lokaci daya ika a aura maka su biyu ba zawarai biyu budurwai ko dukkan su ba zawarai ko dukkan su budurwai ba wanda ya hana ka kana da wannan damar kudin ka ne eh, Bahaushe ya ce kutubu da kutubu da kudin shi ai alkaki sai ya zafi na kasa kuma hannun shi zai sa yake <laughs> a ah, da kudin shi ba <laughs> sa wai wani labari ne ake badawa wani dan takara ne ya tafi takarar ciya dan takarar ciya mai shi dan sai suka tafi garin kutare suka je garin kutare neman campaign suka je campaign suka zo suka zo shi kenan sai sarkin kutare ya ce a kawo musu fara shi kenan sai aka kawo fara sarki sarkin kutare ya ce ba su gane aka ce a kawo siga shi kenan aka sa kawo siga ana kawo siga shi kenan ko sai zuba siga sai ya sa hannun shi haka ya juya aka tura musu aka ce gashi bismillah shi kenan sai yan kamfen suka ce ai muna azumin nafila kan kan shi ƙwara ai tana da muhimmanci ko ƙwara kowa na da muhimmanci sarki kuma ba kuma yana da jama'a shi shi ne amma ku sai za a nisha Allah shi kyauta ku sai muna azumi muna azumin na nafila kaga da da daddare ne kaga da sai asiri ya tonu sai suna azumin na nafila to shine wannan to sai Allah ta'ala ya faɗa haka ya ce kada ku ce za ku hangu mata tilas dan suna ƙarƙashin ku a matsayin marayu dalilin su kuma ayar Allah ya bayani saboda haka in Allah kai mu gobe za mu ci gaba da jin bayanin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kuma yau ba a manta ba an ce ana neman taimako saboda haka mutane su ba da su kamar yadda aka saba sai wannan yake tambaya ko tambaya ce za mu iya karanta malam da malam zai sha ruwa lafiya dan Allah malam yi yin sallar tarawih sannan kuma yi wannan an sha ba da wannan amsa duk lokaci sai an yi wannan tambaya idan har halarci sallar tarawih da tarawih da tahajjudi da kiyamu ramadan da kiyamun layli duk a ma'anar su daya iyaka sunna ta gabata ta magabata ta tabbata sun kasance idan goman ƙarshe ta zo kamar wadda muka shiga to sukan jinkirta sallar dare ba su yin ta lokaci sai ƙarshe dama malamai suna cewa sallar da ta ƙarshen lokacin ta ita ce sallar dare ita an fi son a yi ta da daddare can da daddare domin mutum ya gaba zai iya bane sai ya faffan dare kaga manzon Allah ta sama dabi'ar ita ce idza da al-ashr al-awakhir min ramadana to جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله annabi sama ɗabi'arsa ita ce idan goman ƙarshe ya zo ta zo yana nanninka ibadarsa sai ya ƙara ƙwazo ya zage dantse ya ɗaura mazagi sannan kuma ya tayar da iyalansa sannan kuma ya raye da ransa duka shi yasa a kai wasu masallatan sukan bari ba za su tarawihi ba gabaki daya wasu kuma sukan yi tarawihi malamai suka ce kamar yin al-imam ibn abdul barr a cikin littafin sa al-istidam sharhin muwaffa yace babu laifi mutum zai yi tarawih bayan tarawih kuma yazo ya tahajjud ya ake idan aka yi tarawihi kuma mutum ya wuce raka'a karshe kwara ɗayan nan kuma ya tashi da daddare yana son yayi tahajjudi wato ya sallar can karshen dare to sai ya raka'a daya sai ya zauna sai ya tafiya sai ya sallar ya warware wancan wucirin da nan kuma sai ya kara rako'insa bibbi bibbi bibbiyu sannan ya gama abin da zai yi ce ya sake yin wuturi daya yayi aiki da hadisin la witrani fil bai yi wuturi bi ba dan ya warware na farko shine abin da malamai ke ce masa mas'alatu naqdi wutr an samu fatawa daga sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma fatawarta ta tana cikin al na al-Imam Malik da al-Imam Abdul Barri yazo bayani sharhi a cikin littafin sa al ya yayi bayanai masu tsawo game da wannan so daga ba laifi bane idan mutum ya yi wani, an sha ba da wannan amsa ina jin ko bara an yi wannan bayani sannan a wurare da yawa an sha wannan bayani shi ne ake ce ma mas'alan na naqdi wutar ina jin kowa ya gane ba ta da wata wahala kuma an gina wannan fatawar ne akan ka'ida ta cewa qiyamul layl ba ta da adadi ba ta da adadin rakawoyi cewa qiyamul layl na da adadin rakawoyi fatawa ce da wasu malamai suka bada amma magabata sun tafi akan cewa kiyamun layl ba ta da adadi duk adadin rako wanda mutum ya ga zai iya yi yayi abinda ake bukata shine a tsawaita tsayuwa ana so a tsayin ne da gaske domin ai kowace sallah qiyam ya yi, amma ita ce aka ce mata kiyamul layl ba a kira a zahar kiyamun nahari ba ba a cewa ko saboda a nuna da daddaren nan so ake a tsayu shi yasa malamai suka ce idan za a tsawaita karatu ko a taƙaita rakawoyi sai a raka a sha ɗaya ko sha uku idan kuma ya kasance ba za a tsawaita tsayuwa ba to a ƙara rahawoyi da yawa misali idan da ana da iko je zaka'a ɗaya za a yi rubutu kamar shafi biyu abin nan abin nan shafi biyu da rabi shi dan misali mafi karancin ko kuma shafi biyu a wani rubuyin ko shafi biyu da rabi akwai mai shafi biyu sai a yi wannan duk raka'a daya to kaga wannan an yi wa mutane raka'a sha ɗaya shi kenan amma zuwa ake ana kit ba sai a yi shafi ne ko a yi rabin shafi shi kenan hukumun su ake a tsawaita jada su ake a tsawaita tsayuwar su ake a tsawaita ta don haka bai samu ba sai a adadin rakawoyi da yawa mun gane to ne wannan so daga ba wani babban abu bane da mutane suke zafafawa akan matsala ce ne farka da warhaka malam ya ibada Allah ya sa mu ga ƙarshen lafiya don Allah malam muna neman taimako daga gare ku yan uwa musulmi akan ku taya mu da addu'a akan mahaifina Allah ya shirya shi kuma ya dawo da shi da hankalin shi kan iyalin shi da matan shi ya kuma ganar da shi abinda yake ya kasa ganewa akan hakkin da Allah ya ɗaura mai na ‘ya'yansa har da yake yawan aibanta su daga to Allah ya dawo da shi to duk ga dai nan sakon ya ya ya fili kullum ana ma mutane na nasiha iyalai Allah zai tambayi mutum game da su ko abin da aka rubuta haka ne a cikin wasiƙan nan ko ba haka yake ba san waye. san mai wasiƙa ko mu san wanda aka rubuta dan shi ba a addinance hakkin wajibi ne akan ku ya kula da iyalansu yasa aure sai kana da iko ba halas ba ba daidai ba haramun ne mutum ya je ya tsibo matar mutane ya barta a gida tana wahala ya haihu ya wadakanta 'ya'yansa akwai kauli da ake cewa kafa mar'i isman an yudayya man ya'ud ya ishi mutum zinubi ya tozarta wanda ya waje bai kula da rayuwarsa ya'ya mata abun tausayi kuma duk mutumin da ya tozarta iyalansa ya tozarta 'ya'yansa yana cewa rayuwarsa ba za ta yi kyau ba domin ai maksudin haihuwa abu na farko shine ka samu ladar tarbiyya tarbiyyar nan lada fa ake samu shi yasa ko ba nan ba ka dage ka masa tarbiyya lada kake samu shi yasa da mun gane za mu riƙi 'ya'yan kowa a matsayin 'ya'yan domin lada ake sama a tarbiyya abu na farko ce tarbiyya lada ake sama sannan akwai fa'ida tun kana da rai lokacin da za ka tsufa ka samu wanda zai kula da kai idan ba ka kula da shi ba lokacin da yake bukatar kula to ya za a yi kula da kai kai kuma lokacin da kake bukatar kula lokacin da ba za ka iya zuwa bayi ba sai ya kai ka lokacin da kila sai a rika zuwa asibiti ana maka gashin kashi wa zai rika kai ka kila ma Allah shi kyauta a ce mutum yana ciwon koda sai an ka zuwa da yalin waye zai kai shi ya'yan shi shi za su kai shi in bai musu tarbiyya ba ya walakanta su ya tozarta su ba su san addini ba ba su san rayuwa ba suna can suna shaye shaye su ko suna kungalan ko suna karaukan abin da ɗinsu kalaransu ko suna su yanzu za ka tuna da shi ba za ku tuna da shi ba ya tozarta su lokacin da suke kankan suke kanana sai su zama irin mai mulu kai mai kai su baban shi ya kore shi yana karami ya ce masa ya tafi ya kore shi shikenan baban shi kuma sarki ne bayan ya girma an ce yana cikin shan giya shi shi kai su. sai kawai aka kawo masa labari cewa an kashe baban kuma a larabawa wajibi ne duk wanda ya kashe baban mutum sai inda karfin shi ya kare ya ɗaukan aka kawo masa labari an kashe baban shi sai ya magana ta zama karin magana ya ce a abi sagira wa hammalani damahu kabira ya ce lokacin ina ɗan ƙarami babana walakanta ne bai kula da ni ba yanzu kuma gashi bayan ya ya dora min nauyin ɗaukan jininsa in ɗaukan sassa sai ya ce a yau kam al-yawma khamrun wa gadan amrun ya ce ba zan ba shan giyan nan ba yau sai gobe za a tafi al'amari ya ci gaba da shan giya shi to haka mutum ke sallar shi zama irin ne da sallar wannan bala'i sannan ka samu wanda zai daga hannu kana kabari ya ta maka addu'a sannan malamai sun tabbatar da cewa ɗanka in ya zama mutumin kirki yana bauta ga Allah ko bai ce Allah ya gafarta maka ba dilla da dilla a cikin an ban maka kamar wannan yana cin fa'ida haihuwa in ka ji irin wannan sai kai kanyi kai aure ka haihu kai tarbiyya ko ba ka yi ba yanzu wannan karatun da muka yi sannan wasu nassota sun zo duk da dai suna da rauni ranar lahira in kai ma ɗanka tarbiyya har ya haddace alƙur'ani to ranar lahira kai za a dora maka kandi na zinariya da kai da babashi da baban da mamar za a dora musu kandi na zinariya hadisi ne amma yana da raunin isnadi amma ma'anarsa tana da kyau to irin waɗannan abubuwan da ake faɗi na gara ba sa to mutum ya tozarta ƴaƴansa ya haife su ya ta su ya zama ya koma irin na conga ka tafe suna faɗa da ɗansa da baba da ɗansa ɗan ya buɗi baki ya ce baba mai kika yi in ba ciki ba wai me baban shi ya iya yi in ba da ya sadu da mamarsa ta haife shi ba me yi? ya faɗi gaskiya da baban shi yake yi kenan sai da bambanci da dan da da dan shine in yayi sai ya gudu amma kai dan adam kuma musulmi ya za a yi ga yadda ake tudar da yara yara su taso da iyayensu ba san inda suke kwana ba ya za a yi a ce a samu zaman lafiya a cikin al'umma baba bai san inda dan shi ke kwana ba bai san me yake ci ba sai ka ji baba na fiye yana ta shi sa shi ne ma bai gan shi ba kuma yana gari shi ma yana gari masu hankali in iyayensu ba ƴaƴansu ba su nan ta sky kuma suke magana sai su sa su ta sky su suna kallon su suna suna kallon su ta kwamfuta su ba maka siyo min kaza ko saudiya ya ci bai yadda ya kwana ɗaya ba ƴaƴan shi ba su san halin da yake ciki ba shi bai da daddare zai rika tashi ya je ya rika duba su ya ga wani hali suke ciki yana haskawa yana ganin me suke ciki makaranta suke zuwa waye malamin su me suke kuɗa wannan haƙƙin ka ne ka duba in ka haihu shine haƙƙi an kasiyo raf raf ana haɗa abubuwa ana rigingimu ba tarbiyya layin ko iyaye su ji tsoron Allah a game da haƙƙin ƴaƴansu wannan kissa ta sai na Umar kullum ana nanata ta wanda ya dan da wanda ya ka dan shi kara yace bai masa biyayya sai na Umar yace a kira shi aka kira shi yace eh baba ya ka ce babanka ya kawo karanka yace baka masa tarbiyya baka masa biyayya ce sai ban masa ke ban mai ya yace a tambaye shi gayi nan ba hakkin da bane akan ubansa ya auro masa uwa ta gari aka ce yayin yace to ni bai auro masa uwa ta gari ba yar duniya ya auro mu ita ce mamata yar duniya ce a gida ita ce mamashi shi ba hakkin da bane akan ubansa ya sa masa suna mai kyau an haife shi yace ce to zai sa mun suna mai kyau sunan banza ya samu daga na ma aka samu banza cikin suna ana addu'a yanzu mutumin da zai haifi aya sai ya sa mata malmuna in ka tashi fassara za ka kira ta sai ka ce tsinanniya zo sunan ta tsinanniya ba zakin ta kai ba baban ta ya sa mata ka daga nan sai addu'a ta tabbata mutane su rika sa ma ƴaƴan sunan da ba su san ma'anar su ba yace ba hakkin uba da bane akan uban ke karanta da shi Qur'ani yace eh to bai karanta da ni ko harafi ɗaya ba shi ma sayyidina umar yace tashi ka bani waje kai ka fara tozar da danka sakamakon abin da ka aikata ne yake biyu bayan ka ta'ati allawahi hasba sawabiq abubuwan da za su biyo baya suna zuwa ne gwagwadon abin da aka yi a gaba abin da aka yi a baya shine yake haifar da sakamako kaga irin wannan kula da wannan da ka iyaye su bakan su faɗa wanda ya haihu ya san hakkin abin da ya haifa malamai suna cewa al'au al'ad alwaladu وهو أولى الأشياء بالصيانة الولد أمانة ياهو أمانة لا أمانة أتشن أبوكم دا ألا da تشير تنشن دا كالبير فقل لدى شيء كسمني يجب مصبوه من الزمن نام نفتر أبوه دا سنة سنة أبوه كلا كلا yaro ko zai taso baka san inda yake zuwa ba zai je da wasu har a america yana haɗuwa da wasu ta internet da facebook da whatsapp kawai yana cin yayi abokantaka da wani katon arni ina turo masa wata ra'ayi ya kai baka sani ba ina koya masa miyagun ɗabi'u sai kuma kana nan ina latsala kan waya sai kuma ga kadolo dena waɗannan mu ji tsoron Allah a game da waɗannan ƴaƴa da Allah ya ba mu Allah zai tambaye mu Allah ganar da mu Allah zai tabbata mu Allah ya kawo zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya shokar da alkhairi a cikin ƙasar mu ya ba mu damuna mai amfani Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka yi albarka a cikin wannan ƙasa ta mu. ba shi shuwa gabanin mu jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ka kara musu basira shugaban kasar mu Allah ka tare shi ka masa kara masa basira da tunani mai kyau da tausayi da imani da tsoronka gwamnan mu Allah madaukakin sarki taimake shi ya kara masa albarka ya kuma kara masa basira da tunani mai kyau wannan shugabannin mu jalauta sun rika musu addu'a mai kyau Allah ya kara mana haske a cikin wannan kasa Allah ya kara su mana da alkhairi wajibin mu ne mu kama duk addu'a da za ka yi bayan kama kanka kasan nan ka mata addu'a na faɗi ina ta nanata in ta lalace to ba inda za ka jar ba za ta karɓe ka ba akwai na su a nan ko caji ma ba za ta karɓe ka ba ba inda za ta karɓe ka saudiya ko ranta kare take to dan me mutum zai zo ya yi makasa shi mummunan addu'a ta lalace ya je ina ta kasa za ta sake shiga ko a teku zai rayu teku ma a ƙashin ƙasar ka yake akwai ɓangaren ƙasar ka a cikin. الله شيء نصيبه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته